alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna madadi. Kashi na tara. Na marubuciya Binta Umar Abbali, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Nobels, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Najat ta sa dariya tana ƙara sawa gurin ta ce lallai ajiya ƙarfi ne da kiyaka. Duba kin murɗe wa yaro hannu. Ki faɗi nawa ne kuɗin sai a biya ki. Ta ce ai ba za ku iya biya na ba. Ta ce to idan to dan Allah sakar masa hannu ya tuba. Tana dariya ta sake shi ta ce iri ashe ba wani ƙarfi ne da shi ba. Ya ce hajiya ai ke tsohon shi ne da ke ni kuwa sabo ne shi yasa da kika riƙe ni na kasa kwacewa. Gabaki ɗayan suka sa dariya har da ita. Naja'atu ta zauna a tana gaishe da ta amsa cikin kulawa. Cikin kulawa tana kalin ta ce dama kuwa ina neman ki amma ki fara zuwa ku gaisa da Alhaji yana sama sai ki zo mu tattauna. Sai mu tattauna magana kin ji ƙawata? ta ce ta ta ya faɗi to wace magana za su tattauna da Hajiya? Tabbas tatsuniyar gizo ba za ta wuce ta koki ba. Sai ta yi ƙoƙarin kawar da damuwar fuskar tana ƙoƙarin miƙewa ta ce to shikenan bari na je mu gaisa da Alhaji. Sama ta hau inda ɗakin Alhaji sama'i da yake nan ta tarar da Hajiya Rabi'a ɗakin tana gyare-gyare. Suka gaisa cikin mutunci kafin ta shiga ɗakin da yake ciki. Ta yi kusan minti goma a ciki kafin ta sako ƙasa. Suna zaune a inda suke zaune suna hira. Ko da ganin zuwan ta gurin sai suka yi shiru. Sadiqa ta dinga bin fuskarta da kallo ganin kamar ta sako da damuwa a tare da ita. Zama ta yi kusa da hajiya cikin tunanin mafita ta ce Hajiya ga ni to na dawo. Hajiya Abu ta gyara zamanta sosai ta bude baki ta bude bakin da kenan za ta yi magana yayin Ramnatu da shigo. Bakin ta dauke da salama. Amsawa suka yi ga baki ɗayansu. Ramnatu na ganin Naja'atu kusa da Hajiya sai ta bata rai ta kicin kicin da fuska. Dan kada Naja'atun ma ta gaishe ta. Bata amsa ba, sai gaisuwar su Musaddiq ta amsa. Naja'atu jikinta ya sanyi ta sunkuyar da kanta kasa tana jin da tana tambayar su Saddiqa. Ina abban su? Suka ce ya tafi kasuwa. Yara mata ta kalli mahaifiyarta ta ce hajiya wata magana na ji daga bakin Salim ɗazun da safe yake faɗa min shi ne na ce to bari na zo na ji shin ko da gaske ne abin da ya faɗa wai abba zai auri waccan yarinyar ta zaune tana nuna jatu da hannu ta yi magana. Hajiya Abba wani ta ce i eh, kwarai kuwa haka ne Salim bai miki karya ba Abba zai auri na insha Allah sai ta zama sai ta zama madadin 'yar uwarta ko babu komai waɗannan yaran za su samu walwala da farin ciki. ta faɗa tana nuna su Saddiƙa. Yaya Damlatu ta zabga Salati tana ta faru ta ce haba hajiya da hankalinku da komai za ku bari wannan al'amari ya faru yanzu shi a Abbas ɗin ko kunya bai ji ba zai auri yarinyar da ya rike ta a matsayin yarsa yarinyar da kuma ya san Salim ne yake neman aurenta shine kuma zai haɗa takara da shi. A gaskiya wannan abun bai tsaru ba gwara wuri ya yi wa kansa faɗa don wallahi Idan ya sake ya auri wannan yarinyar to duniya sai ta zage shi, saboda ya aikata abin kunya kuma bai yi wa Salim adalci ba. Hajiya Abu ta ce ke ce kike ganin kamar hakan bai dace ba, amma madadi ba haram ba ne, ɗan ya ta mutu an mayar da ƙanwa ɗakinta ba laifi ba ne ba, kuma na ji kina cewa duniya za ta zage Abbas a kan me? Duniya za ta zage shi. Na ga ke da kan kika nuna ba kya so ɗanki ya auri yarinyar To me yasa kuma yanzu zaki zo da wata magana? Idan Salim mai hankali da tunani ne ya dace yi wa kawunsa adalci, ya haƙura da yarinyar ya bar masa ko don marayun 'ya'yan da ke gabansa. Yaramar ta ce, a'a, ni ba hana Salim auren yarinyar nan ba wallahi. A duk lokacin da za mu yi maganar aurensa yakan ce da ni Abbas ɗin ne yake cewa ya dakata tukunna zai yi magana da iyayenta sai kuma yanzu kawai daga yaransa matarsa ya kwace masa budurwa a yakan san bai dace ba Hajiya Abu ta ce to ai sai ki ta yi. Dan tintina an riga an gama magana insha Allah kafin nan kafin sati uku za a ɗaura auren Abbas da Naja'atu insha Allah. Wani irin kuka ne kubucewa Naja'atu da sauri duk suka juya suna kallanta. Hada kanta ta da gwiwa tana kuka sosai da sosai. Yaya Ramlatu ta ce to Hajiya gashi nan dai kin gani zahiri. Yarinyar nan ba ta son wannan al'amari. dan dai ba za ta iya fitowa ta faɗa muku ba ne. A wannan zamanin ba a yi wa yaran yanzu auren dole, kada ku tauye wa yara haƙƙinsu. Ni a gani na Abbas ya kura kawai ya bar wa Salim shine maslaha. Hajiya jikinta ne sanyi gani irin ganshekar kukan da naja'a ke tana ƙoƙarin ta yi magana. Alhaji Sama'ila ya sauko daga sama. Ganin Naja'at na kuka sai hankalinsa ya tashi ya zauna kan kujera yana tambayar abin da ke faruwa. Yara mata ta shiga warware masa duk abin da yake tsakanin Salim da Naja'atun da irin soyayyar da suke yi. Alhaji Samari da ya shiru yana nazarin magana shi duk abin da ake yi bai san da maganar Salim a ciki ba. To gaskiya idan haka ne shi Abbas din shine ya dace ya hakura da yarinyar. Duba da cewar maganar Salim ɗin ta daɗe kuma shi ya san da ita bai faɗa ba saboda biyan buƙatarsa. Wannan ba adalci ba ne, a matsayinsa na wanda suka ɗauka a matsayin uba a gare su, to bai dace ya yi masa haka ba. Dole ya janye magana auren yarinyar ya kyale yara su yi aurensu. Ya kalli Naja'atu a natsaye ya ce daina kuka Naja'atu, ki kwantar da hankalinki, insha allahu ba za ki aure Abbas ba. Tunda ba ki son sa za mu baki wanda kike so insha Allah. Jin abin da Alhaji ya ce ya sa Saddiqa ta fashe da kuka ta haɗa kanta da gwiwa tana shasheka. To fa, gida ya zama na makoki mutuwa ta dawo sabuwa. Dan Saddiqa rungume Musaddiq dai tana faɗin Sadiq mutuwa ta yi mana tonan silili kowa sai gudun mu yake. Ana neman kai da mu me laifin ubanmu da ba a san sa. Ubangiji Allah ya zama gatanmu. Hajiya Abu ta rikice da kuka ta kama yaran ta rungume a jikinta tana faɗin babu wanda ya isa yin neman kai da ku. Kuma insha Allah Najatu za ta tare a gidan ubanku. Ya hamlata jikinta ne sanyi ganin mahaifiyar ta na kuka. Bayan halajin ya fita hajiya Abu ta goge fuskar tana kallon ramar ta ce kin kyauta. kan abin da kike yi kullum burin ki tayar min da hankali ba kya kaunar na zauna lafiya yanzu me ya amfanin wannan abin da kike da kika zo kika yi ashe kin fi ƙaunar ɗanki akan ɗan uwanki me ya Abbas bai yi wa ɗanki ba amma da abin da zaki saka masa kenan kin zo kin saka marayu kuka da damuwa suna cikin damuwa a maimakon ki taya su alhini sai ki zo ki sake saka musu wata damuwar to sun gode da abin da kika yi musu Yaron ta share guntun hawayen fuskarta a sanye ta ciyajiya. hajiya. Ba san al'amarin zai yi miki zafi haka ba. Dan Allah ki hakuri idan ranki ya ɓaci. Kuma insha Allah zan umarci Salim ya janye magana aurensa da yarinya. Allah ya sa haka shi ya fa alkhairi. Jin abin da ta ce ne ya sa na ja atirin saurin kallon tawaye na tsira a fuskarta. Shi kenan magana ta ƙare. Jiki a sanye ta miƙe tafta daga falon. Salim na ta yi magana da ke damunsa na ta cin zuciyarsa. Ya ɗan kalli kawun nasa da ke bayan motar shi. da ƙaninsa suna magana ya ce kawu ina da magana da kai babu walwala a tare da shi ya ce ina sauraron ka da ƙyar iya cewa dama kan maganar mu ta kwanaki ce kamar bai san komai ba ya ce wace irin magana kina. salim cikin dakewar zuciya ya ce magana na naja'atu mana a cikin 'yan kwanakin nan ga baki ɗaya zuciyata ta kasa daurewa sai nake ganin kamar akwai wani abin da zai faru don allah ina so ka je ka nema mun aurenta kamar yadda kai mu alkawari a kwanakin baya shiru mota ta babu wanda ya magana abba lasan mamakin magana da salim ɗin yayyake ashe ma soyayya ce a tsakanin salim da yarinyar to me yasa dan uwan nasa ya san ya san da soyayyar da ke tsakanin su ya bujiro da bukatarsa. shiru abba ba sai yi ba wai dan ba shi da abin cewa ba sai dan ganin cewa shi a gurinsa abun kunya ne a ce yana magana aurensa da salim din ya fi so yaron ya ji magana a bakin wani idan ya so ya gane ruwa wasa an kwando bane Shirin da ya dasa jikin Salim ya sanyi tabbas yanzu ya gasgata magana na Ja'atu cewa Abba Abbas ɗin da gaske yake ba gudu ba ja da baya. Ya ji wani irin ɗaci a maƙogwaronsa. Dishi-dishi yake gani a idansa tsabar bakin ciki da bacin rai ga wani masifar kishin kawun nasa da ke sasakar zuciyarsa. Wai yau an waye gari wanda yake tunanin shi zai yi masa wakilcin aure shine yake yake yin gasa da shi. shi kuwa abba alhassan ganin dan uwan nasa bai ce komai ba yasa ya ja bakin bakinsa ya shiru haka suka isa kasuwar kowa na sake-sake a zuciyarsa musamman salim da yake jin shiga zazzafan zazzabi a cikinsa yaya ramlatu na fita daga gidan alhaji kai tsaye unguwar gwangwasa ta nufa gidan dan uwan nata halisa na zaune a falo tana kallo yaya ramlatu ta shiga da salama a bakinta halisa ta bike tana mata barka da zuwa ta je ta kamo mata abinci da ruwa da lemu. kana ta zauna suna gaisawa yara mata sai ta cika cikin ta ta koshi kunna ta kalli halisan ta ce kin san gagarumin magana da nake tafa da ita kuwa halisa ta ji ta ya faɗa a sanye ta ce ban sani ba ya sai kin faɗa murmushi ta kai ci yaran mata ta kafin ta ce kina zaune da baki a buɗe har kin samu damar zama ki kallo ana can ana shirya miki ka sassaɓa halisa miyau ya ɗauke daga bakinta ta ce yaran ratu don allah faɗa min abin da ke faruwa A jiya zuciya da sauki kafin ta ce mijinki Abbas na can yana neman auren budurwar 'yar cikinsa. Yana neman auren budurwa 'yar cikinsa. Auren cuta da ha'inci auren da duniya za ta yi tar da shi. Halisa ta zabura ta dafe gaban gabanta na wani irin bugawa ta ce aure kika ce yi Ramlatu. Ta ce kwarai kuwa ta faɗa tana tabbatar mata da gaskiyar magana. Wani irin gumi ne ya shiga tsiyaya daga jikin Halisa aure aure kalmar ma babu daɗin ji a kunnenta wato duk ladabi da biyar da take masa da nuna masa kulawa da halimatu take masa bai sa ya ji sha'awar aure ya fita daga ransa ba a ce duk abin da take yi masa na kulawa a banza take a mutuwa halima ko sati biyu ba a yi ba amma har ya fara ƙoƙarin aure shin wai da bai ta gaza ne a gurinsa wasu hawayen takaici da bakin ciki ne suka shiga sauka a kumatunta. yaron lati ta ce ai baki kuka ba ma tukunna sai kin ji yarinya da zai aura bakinta na rawa ta ce wace ce kai tsaye yaron lati ta ce naja'atu ce sai dai ka sake tana ta tunani take yi wace ce ma naja'atu dan a lokacin ga baki dai kwakwalwarta ce ta toshe ta mance a inda ta san mai irin sunan yaron lati ta ce kina mamaki da jin wacce mijinki zai aura bari na ƙara tabbatar miki da magana. Abbas zai auri Naja'atu ƙanwar matar Salimatu. Yarinyar da ya rike ta tun tana karama ya yi mata komai tamkar 'yar cikinsa. Shi ne yanzu zai maye gurbin 'yar uwarta da ita. Halisa ta dinga jin hajijiya tana daga zaunan. Don sai idanta ta tana tunanin siffofin Naja'atu a idanta. A gigice ta bude idanta ta zabura ta miƙe tsaye ta da cewa wallahi ba zai yiwu ba. Ba zan yarda da wannan cin amanar ba. Ni Abbas zai yi waka. mene masa a duniya zai haɗa ni kishi da yarinya ƙarama 'yar ciki da Tabbi, Jan. kai yasa sai ta zube kasan kafe ta fashe da wani mahaukacin kuka tare da ɗora dukkanin hannuwanta a kanta wani irin kuka halisa take yi tamkar wacce aka aiko mata da mutuwar iyayenta ta dago kanta tana kallon yaya ramlatin fuskar ta gaje-gaje da hawaye ta ce yaya ramlatin ina zan saka kaina da wannan abin kunya shin wai me yake damun dan uwanki ne ya wacce zai aura sai yar cikinsa Yarinya da ya rike tamkar shi ya haife ta amma saboda tsabar abin kunya ya ce zai aure ta tsofai-tsofai da shi zai aure 'yar karamar yarinya babu shakka wannan karan komai zai faru tsakanin da shi sai dai ya faru dan na rantse da Allah ba zan bari ya tozarta ni ya haɗa ni kishi da matsiyaciyar yarinyar nan da na riga na san matsayinta a zuciyarsa ba Yaran Nata ta sauke jiya zuciya tana faɗin ai shi yasa ni ma da na ji labarin hankali na ya tashi sosai kishi da irin jinin malam baba ai bala'i ne wani irin ɗaurin gindi ne halimatu bata samu ba a gurin abbas ɗin ai wallahi ke ce a bar tausayi matuƙar kika bari ya auri yarinyar nan to ki rubuta ki ajiye ki ya ƙare tsakaninki da mijinki yaron lati ta ƙare maganar ta cikin ƙarfafa maganar ta gami da ƙoƙarin ƙara ingiza zuciyarta ta masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa da kundin hausa novels tare da ni mai gabatar muku maman al'amin